kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baban da kanan labarai. To baba, wani jami'in diflomasiya Amurka ya isa birnin Beirut domin ganawa da jami'an kasar Labanin game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima. Sannan za ku ji cewa hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa ya kayar da shugaba mai ci na yankin da ya balle daga Somaliya. Kanan labaran kenan. a cikin shirin za ku ji cewa jamhuriyar niger ta kira taro a kan tsaron iyakokin kasashen yankin sahel tsaron iyakokin kasashenmu na bangaren sahel dole sai shugabanni sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta bale wanga lokaci da muke ciki a najeriya kuma ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin karamin ministan tsaron najeriya bello mutawalle da wasu manyan 'yan jarida biyu biyu bayan karar da wani wata kara da ministan ya shigar akan zargi da yake musu. eh shi ne girma ministan ya shigar da kara a kan batanci da suke masa tun daga farkon shekarar nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da haza social media yawa saboda haka ya shigar da kara yana neman mutum kudi naira biliyan goma ko da kowane ɗaya daga cikin kamar kowace ranar laraba yau ma muna eh, ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma na baballe wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa a najeriya bayan haka za mu kawo muku sakonnin kuma sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu ga baballe da labaran duniya jama'a assalamu alaikum wani jami'in a amurka ya isa birnin beirut domin ganawa da jami'an kasar labanin game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka ce kungiyar hezbollah ta amince da ita wacce za ta kawo ƙarshen fada tsakanin isra'ila da kungiyar da iran ke marawa baya amos hoxton zai gana da kakakin majalisar dokokin labanin nabi berry wani aminin kungiyar hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan Kwamitin Labanin da kungiyar Hezbollah sun amince da shawarar da aka gabatar a makon da ya wuce tare da yin wasu kalamai kan abubuwan da ke ciki, kamar yadda Ali Hassan Khalil ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin. Yayin da yakin Ukraine ya shiga rana ta dubu ɗaya a yau talata, shugaban rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima inda ta ce kai hari kan rasha daga duk wata ƙasa da ke samun goyon bayan ƙasa mai ƙarfin makamin nukiliya ana ɗaukarsa a matsayin harin haɗin gwiwa kuma zai iya haifar da martanin nukiliya sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da shugaban amurka joe biden ya baiwa ukraine izinin amfani da makamai masu cin dogon zango daga amurka wajen kai hari kan wuraren da sojoji suke a rasha kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa a lokacin da aka tambayi kakakin gwamnatin rasha dmitry peskov ko an yi kwaskwarimar dokar da aka fitar a matsayin martani ga izinin amurka ya ce an fitar da ita a kan lokaci kuma putin yana son sabunta ta don irin halin da ake ciki yanzu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar zaben somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa abdulrahman muhammad abdullahi iro ya kayar da shugaba mai ci musi bihi abdi a zaben shugaban ƙasa na yankin da ya balle da ke kuryar gabashin afirka masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin limana iro ɗan takarar jam'iyyar wadani ya samu kashi 63.92 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa idan a kwatanta da bihi da ya samu kashi 34.81 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ɗan takarar da ya zo na uku faisal ali warabe ya samu kashi 74 cikin ɗari na ƙuri'un an shirya gudanar da zaben ne a shekarar dubu da biyu amma aka jinkirta saboda bambance-bambancen siyasa. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan kasashen yankin sahel da suka hada da niger da mali da burkina faso suna wani taro a agadas da ke arewacin jamhuriyar niger domin tattaunawa akan matakan da suka dace wanda za su dauka domin kyautata tsaro akan iyakokinsu taron wanda gwamnatin mulkin sojan niger ta shirya na da manufar daukar matakai akan iyakokin kasashen domin tunkarin duk wata barazana ta ta'addanci da kuma ta wata ƙasa. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto da haiko mana. gwamnatin nijar ce dai haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka shirya taron wanda ya sami halartar jami'an tsaro da ke tsaron iyakokin ƙasashen da ƙungiyoyin fararen fulla da nufin tattaunawar haɗin gwiwa kan matakan da suka dace a ɗauka a kan iyakokin ƙasashen domin daƙile duk wata barazana da ke shirin tasowa ƙasashen tun a baya ne dai gwamnatin nijar ta fitar da tsarin kula da iyakoki tare da ƙasashen mali da burkina faso sakamakon matsalolin da yankin na sahel yake fuskanta sani umaru jami'i ne a ministan cikin gida na nijar. zancen kama a kula da iyaka tamu kenan shi muhimmancin wannan abu su kama masu iko horon nan kama gunduma tunda in kun diba ba kowa da kowa na an karanyo ba wanda a bisa iyaka ne kamar hukuma wanda a bisa iyaka an kare su dan a tattauna bisa matsalolin da suke ciki mu kuma mu gaya musu abin da ya kamata a yi yan ka zo an tattauna za su gaya mana matsalolin da suke ciki mu kuma za mu taimaka mu gani abin da ya kamata a yi a yi hankali kwarai da abin da zai shigowa tunda kun ga dai cikin matsalolin da muke nishar ba sai mun gaya muku ba wannan abin da ya abu 26 yadda kun gani Niger kowa wata mutane kasashe da yawa na neman Niger a zo a kawo hari idan dole kuma cilas sa an ja hankalin mutane a ci a hankali bisa abin da ka shigowa ba mu da wani mugun nuhi wajen wata ƙasa mai amman zamu tare ƙasar mu karfafa matakan tsaro a ƙasashen don tunkarar matsalolin shine ya tilasta ƙasashen bujiro da wannan taro a cewar Musa Ture wakilin Mali a taron ya ce manufar mu ita ce tunkarar kalubalen da ƙasashen mu ke fama da su kamar fataucin miyagun ƙwayoyi, da fashi da makami da tururuwar 'yanci rani da ke son tsallakawa zuwa nahiyar turai kenan babu ta yadda za a samun abin da ake bukata a iyakokinmu ba tare da an samar da wani cikakken tsari guda ba a tsakanin ƙasashenmu domin tunkarar waɗannan matsalolin. A nasu ɓangare ƙungiyoyin fararen fulla na ganin dole gwamnatocin kasashen su wadatar da jami'an tsaro ƙasashen da ke aikin sintiri a iyakokinsu wadatattun kayan aiki wanda za su iya tunkarar duk wata barazana idan ta taso a cewar Amma Ali 'yan ƙungiyar farar fulla. Tsaron iyakokin mu nan bangaren Sahel dole sai shugabanni sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta balewan ga lokaci da muke ciki in ka ɗauka yanzu duk wanga iyakoki na Nijar muna fuskantar barazana wanda yake gaskiya dole gwamnati sai mai da hankali wannan bangaren na tsaro. A ƙarshen taron dai an fitar da shawarwarin da mahalata taron ke ganin idan ai amfani da su to za a iya magance matsalolin da iyakokin ƙasar Nijar da ma yankin Sahel yake fuskanta. Hamid Mahmud, muri Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Yanzu kuma ga baballe da ci gaban labaran duniya. Masu fama da cutar daji da masu fafutuka suna kira ga hukumomin Zimbabwe da su tabbatar da cibiyoyin cutar kansa suna da kayan aikin ceton rai da ake bukata don kula da marasa lafiya yadda ya kamata. Wasu marasa lafiya sun ce asibitocin gwamnati ba su da na'urorin bincike da maganin kansa. Fugai Manyenza wacce ke zaune a Harare babban birnin kasar Zimbabwe. ta ce ta kamu da cutar dajin mama a 2017. If I didn't have I would be Idan da ba ni da kuɗi da yanzu na mutu, da yanzu na mutu, saboda maganin yana da tsada sosai, don haka zan iya cewa rayuwata ta kasance mafi yawa saboda halin da nake da shi da kuma irin tsarin mulki da na samu. Daga ƙarshe, Ƙasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta ta ƙi amincewa da wani ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin, wanda ya buƙaci a gaggauta tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin Sudan da ke rikici da kuma kai agajin a kai kayan agajin jin kai ga miliyoyin mutanen Sudan. Rasha ce kaɗai mamba a kwamitin sulhu da ta kaɗa ƙuri'a ƙin amincewa da ƙudurin tsagaita wuta. Kasar China kawar Rasha ta goyi bayan kudirin wanda Birtaniya da Saliu suka tsara. Mataimakin jakadar Rasha na Majalisar Ɗinkin Duniya Dmitry polskin ya shaidawa Majalisar cewa Moscow ta ki amincewa da kudirin saboda ya kamata gwamnatin Sudan ta kasance kaɗai ke da alhakin abin da ke faruwa a Sudan. karshen labaran duniyar kenan. A gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa tarayyar Najeriya inda ƙaramin ministan tsaron Najeriya ya kai ƙaran wasu fitattun 'yan jaridu na arewacin Najeriya guda biyu ya kai ƙararsa a gaban kotu da ke garin bici a jihar Kano. To ko mai zafi daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Karamin ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Matawallan Maradun ya garzaya garin Bici gaban wata babbar kotun jihar Kano inda ya shigar da wasu fitattun kafin watsa labarai na arewacin kasar guda biyu wato Vision Media Services da kuma Liberty Radio and TV. Bisa jerin wasu zarge-zarge, barista Umar Sa'id shine lauyan ministan tsaron. Eh shi ne girma minista shigar da kara akan su da muka shigar da kara akan batanci da suke masa tun daga farkon shekara nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da aza social media yawa saboda haka ya shigar da kara yana neman zuzumutun kuɗi naira biliyan goma ga kowane ɗaya daga cikinsu wanda aka fara shari'a har kotu ta ba da huda ranar ɗaya ga watan Nuwamba cewa su wayanda ake ƙara lallai su dakata kar su ƙara ɓatanci ko su ƙara wani fostin a kan social media game da shi minista ko kuma ofis ɗinsa har sai an saurari roƙo da aka shiga ranar sha biyu ga watan Disamba. Sau da yawan su daga ciki gaskiya sun yi compliance sun kama kotu amma ɗaya daga ciki daidai له yana ta in fact mun koma kotun mun gaya wa kotu kuma kotu ta ba umarni na gaba. Kamar wani umarni na gaba kotun ta bayar? Za a ba shi takarda ce wanda daga baya kuma kotu za ta ɗau mataki a kai. Na kuma ji ta bakin lauyan da ke kare waɗanda ake kara barista Nasiru Sa'id. A dokokin Najeriya sun bai wa duk ɗan Najeriya daman ya bayyana ra'ayin shi musamman 'yan jarida suna da dama su bayyana ra'ayinsu akan abubuwan da ƙasa take ciki na farko ba su suka kago labarin da ake yadawa a kan shi bello matawalla ba hukumomin bincike sun yi bincike a kai kuma in mintuna kafin a kawo ga wannan matsayin ba su ne 'yan jaridan da nake wakilta suka kirkira ba amma a matsayin su na 'yan jarida da kuma kafafen yada labarai na da daman su yada labarai da ra'ayoyin al'umma akan abin da ƙasa take ciki kuma wannan abun ne suka yi. A gefe guda kuma kungiyar masu kafafen watsa labarai na arewacin Najeriya ta ce kokari ministan ke yi domin kawo cikas ga 'yancin 'yan jaridu. Kamar yadda shugaban kungiyar Abdullahi Yalwa ke mun karin bayani. Karamin ministan tsaro Matawalle ya kai karan wayannan mutanen kuma mu ba mu amince ma da hanyoyin da aka bi ba ya zaɓi wayannan shugabannin a matsala da yake yawancin ma jaridu da gidajen rediyo na talabijin na kudu sun fi gidajen a arewa ma a hasa wannan wutar amma a ce 'yan arewa kawai ya zaɓa tsari ne na a hana 'yan jarida a arewa yin aikinsu To sai dai kuma lauyan ministan barista Umar Sa'id ya ce ko kaɗan wannan zargi ba haka ba ne. Akwai wajen faɗin ah, albarkacin baki akwai limit ɗin da in ka je kuma ka shiga hurumin mutum to kuma kotu ba za ta kyale ka ba doka ba za ta kyale ka ba. Yawa shi wannan wanda ka taɓa hurumin sa kuka ci mutuncinsa yana da dama ya ɗauki matakin da ya kamata. Barista Umar Sa'id lauyan da ke tsayawa karamin ministan tsaron Najeriya kenan Hassan Maina na muryar Amurka.